Nijar, Burkina Faso, Mali za su tura sojojin yakin su zuwa Benin sakamakon wata 'yar tangarɗa da aka samu tsakanin Nijar da kuma Benin. So kafin dai mu je cikin labaran tsindin gadan-gadan ku fara biyo mu da subscribers haɗu da ƙararrawar sanarwa jakadiyar Arewa TV wanne kan ƙara mana ƙarfin gwiwa ci gaba da kawo muku labaran. Na sani kun sani ana ta samun tangarɗa tsakanin ƙasar Benin da kuma ƙasar Nijar a daidai wannan lokaci. wanda ya ta kai ta kawo aka fara shirin damarar yaƙi tsakanin ƙasar ta Nijar da kuma ƙasar ta Benin. Sakamakon yadda a ƙasar Benin ta ayyana da cewa Nijar ta tura mata 'yan ta'adda wanda har ta kai ta kawo ga sun yi nasarar kama su. Sai dai kuma ita ƙasar Nijar tana ganin cewa ma'aikatanta ne aka kama. a daidai wannan lokaci dai tabbas babu shakka mun san da cewa ƙasar Nijar ta tura ma'aikata wajen ganin cewa an je an kula da irin jigilar ɗanyen man fetur ɗin da ake yi a bakin bodar ƙasar Nijar ɗin. ma'ana dai wato dai karkashin kungiyar wamako ma'ana dai jami'an wamako da ita kanta kasar benin din ta cafke a daidai wannan lokaci da ake shirye-shiryen fitar da dan man din wanda kuma ma'aikatan kasar niger din ne wanda yanzu haka ita kasar mali ta ayyana su a matsayin ma'a 'yan ta'adda waɗanda suke marasa gaskiya kuma wanda har ta kai ta kawo ga ta riƙe faskwat ɗinsu wanda ita kuma ƙasar Nijar hakan ya mata ciwo kwarai da gaske bayan da an kama mata ma'aikatanta wato dai jami'anta kuma har ake ayyana su a matsayin 'yan ta'adda idan duniya to hakika ba za ta lamunci wannan ba sai ta fito da wukarta daga kube in dai ba haka ba ba za a taba samun zaman lafiya tsakaninta da Benin din ba ta yadda Benin din suke ta kullo makirci akan hana su ɗan yamman da Nijar ɗin ta yi akan yadda da suka saba suna yi tsakanin makwabtakar da suke yi ta zumunci kafin ya kai ga an yi juyin mulki a ƙasar Nijar ɗin wanda a daidai wannan lokaci da su kansu 'yan Nijar ɗin suke ƙoƙari wajen ganin cewa tunda an ƙi sako masu to za a sako masu ta ƙarfin bindiga da kuma ƙarfin damtse wanda har waɗannan ƙasashe na Mali Burkina Faso suka ce za su ba da goyon baya wajen ganin cewa su ma sun taimaki kasar Nijar din duk da cewa kasar Nijar din ita ma ba raguwar kasa ba ce amma za su ba da goyon baya wajen ganin cewa sun taimaka an je an karɓo waɗannan manya-manyan hazikai jami'ai wanda suke 'yan kasar Nijar din wanda aka kama a ƙarƙashin ƙungiyar Wamako. lalle babu shakka wannan al'amari ya yi matukar ba mutane mamaki ta yadda fatar salon din shugaban ƙasar shi kansa binin din ya ayyana cewa waɗannan 'yan ta'adda ne waɗanda dai suke a 'yan kasar Nijar ne haka zalika a ƙarƙashin gwamnatin mulkin soji. Kuma sauraron mu ne da kullum wannan kenan irin tangar-tangar ɗin da take tsakanin ƙasar Benin da kuma ƙasar Nijar wanda yanzu haka su Mali da firkila Faso suka shiga ciki tsindin wanda kuma suka tabbatar da cewa za su haɗa ƙarfi da ƙarfi wajen ganin cewa sun yaƙi ƙasar ta Benin duk da cewa ita ma ƙasar Nijar ɗin ba raguwa bace amma taimako lalle babu shakka yana daɗi kuma hannu da yawa maganin ƙazamar miya ne ku ci gaba da yi mana comment da lakin a tashar ta mai albarka jakadiyar arewa tv wanne kan ƙara mana ƙarfin gwiwa ci gaba da kama ku labaran